ne lawan garba kano state dala local government kamata ya a ce wannan abun da aka yi mana gaskiya ba haka ake yi ba a dokan najeriya ma bai kamata a yi mana haka ba idan wani abu da gwamnati za ta kirkiro a kan 'yan bola ko kuma akan masu tiredoji da sauran masu sana'antu kananu kamata ya a ce ta bayar da sanarwa kafin ta zo ta aikata wannan abun wayannan mutanen da hannu ga baki ɗaya da kake gani wani ya fito kasuwa aka kama shi wani yana cikin gida aka kama shi wani yana bacci aka kama shi da dai sauran makamantan haka kuma duk waɗannan makaman da kake gani na rantse da lam yalid ba na kowa ne ba illa mafarauta masu dukan daji in rani yi kuma kowa ya san mafarauci eh domin muna da kira ma da yawun sarki na kala ya ji wannan maganar da ake yi ni sunana aminu idan sarki na kala ya ji wannan maganar da ake yi a habuja ko dogo tashi ko baba abu ko yanya to ga irin abubuwan da ake yi wa mutanen mu kuma mu da kanmu mu ne muka yi din ɗin hakan domin ba ma zama a sati ko a wani kullum ba mu da wani id card ba mu da wani abun ci gaba kawai duk abun da idan aka zo duk abun da idan aka zo za a ɗauke mu kawai kara tsaye a matsayin barayi ne mu ba mu san mutuncin kanmu ba ba mu san komai ba mu in taimaka mana za a yi kowanne a cikin mu nan a kaso ɗari ba wanda bai yi makaranta ba idan ma ba kowa ba shi da kwali a taimaka wa mutane su ci gaba da karatu ko kuma a ba su jari su ci gaba da yin kasuwancinsu amma ba wai lokaci ɗaya a zo a ce za a yi mana duk wani abu ba wannan cin kashi aka yi mana a matsayinmu na 'yan ƙasa ne na gari good citizen we are not a jobless man we are not a criminal we are abubuwa ka duba gani na na yi imani da Allah gidan ba wanda ba a bashi tarbiyya ta gari ba amma an zo an ɗauke mu a hoto an nunnuna makamai duk wanda ya zo ya gani da 'yan uwanmu da kannanmu da 'yan uwanmu da kannanmu duk wanda yake tunani zai ce ai wa'annan ma in suka je wancan garin ma sata suke yi kuma mu ba barayi ba ba ba komai ba ne ba kamata ya a gaya mana cewa ko a kafafen yada labarai ko a kafafen yada labarai a nuna mana cewa ana son ma a yi mitin da mu duka masu gidan bola za su taho su yi mitin a zauna da su abu kaza ne ba ma so da abu kaza ne za mu kiyaye amma a zo a yi mana haka a aje mana makamai wasu nan akwai wanda kwana hudu bai ci abinci ba kawai an rike shi bai zagi kowa ba bai ɗauki kayan kowa ba bai daki kowa ba salamu suna na aminu lawan garba ina magana da yawon 'yan bola na habuja. kuma dan Allah sarki na kala in dai ka ji wannan maganar to mutanen ka ne ga nan mu an zo nan an zubar da mu an wulakanta mu ba tare da mun yi laifin komai ba salamu alaikum